أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على على الكائل المرء ما من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد هو الأربع بيوغ سفر إجرانا دبودة دريه dubu تلاتين دبيات daidai da hudu ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na talatin da tara a cikin ishiriniya akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi a ƙarshe inda muka aje wa illa fa kan min hadirin wa huwa ga'ibu cewa da yawa wanda yana nan amma bai nan aka yi wurin fassara guda hudu a wurin sannan aka yi magana cewa ni dinnan alfazazi na kasa ga abin da yake wajibi ne shine bin annabi sallallahu alaihi amma na dan yi nuni ne kawai da sashi domin kamar da muka gabata can ya ce damanun alaina mabahu afdali mursali famadhu rasulillahi min aukadil farbi yanzu inda za mu tashi harful ain ألا فخش سعم الموت من كل مرصد وخف راميا منه متى يرمي يكسد وإن شئت فوزا بالنئيم المخلد عليك بمده الحاشمي محمد صلى الله عليه وسلم فلا مده أذكى منه في العقل والشر فدونك فجه النفس كالدهر مثنيا بما شئت من مده ولست موفيا حقيقة ما قد شاد مكان معليا إماد الورى والمذن كالشهد الحياة قياسهم والبرق قبض باللمع فلله ذكر منه في القلب قد حلا ودين قويم لم يكسر ولا قلا وفرع على خير الأصول تأصلا أريق السجايا في المكارم والعلا فناهيك من أصل وناهيك من فرع to الأمر yake al'amari duk ita mutuwa ya an tuna ta inda in ba tuna ta ba zuwa za ta yi shi ne sai ya mata waiwai ya ce alahul kaka jiya fa ka ji tsoron sahamal mauti kibiya ta mutuwa min kulli marsa daga kowace mabaga duk inda ka samu kanka kibiyan mutuwa na halbinka wa hafka ji tsoron ramiyan minhu mai halbi na mutuwa na wannan kibiya matayar mai duk sa'ad da ya halbi ya kasu da zai nan take fa zai samuwa ba ka taba gani wanda lokacin sai bai mutu ba idza ja ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun haka wanda shi ko baka taba ganin wanda ya mutu lokaci ne bai ba haka baka taba ganin wanda lokaci ne ba bata doke shi ba Allah ka ba mu tahiya da kyau wa in shi ita idan kana son kauzan rabauta bin na'imil mukhalladi da ni'ima ma shi da ta aljanna to ka kama ban bankaura kai nan kai nan tunda an san mutuwa za a yi duk wanda kai ya ba mutuwa dai za a yi da kai hashi alaika na hore ka bi madahil hashimiyyi ka zan kai ban ba hashimin dangi mana muhammad ya nai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa abin da sai ni ce ma haka la madaha ba wani yabo azka mahi tsarki minhu daga yabo ne fil akali ga hankali ka auna ka gani in dai ɗaukaka ka nema ga ma'aiki nan ka faɗi duk abin da kake so ba za ka kai ga daraja ta balle ka wuce washar'i kuma haka ga shari'a domin Allah da zatin sa ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa innaka la'ala khuluqin azim dunaka na she ka ma'ana ka riki wannan hanya fajahad ka wahal da nafsaka ranka addahara matuƙar zamani musni alhali kana mai yabo ma'ana ka sa ran kaɗin ta yi ta aiki tukuru kan yabon bi ma shi ita kuma ka faɗi duk abin da kaka so min madahin na yabo in nazmi in nasar walasta muwaffiyan haƙiƙata ba za ka cika ne ma kada share ɗaukakar da ma'aiki yayi ba mutkana mu'liyan tunar da yake ɗaukaka ba za ka iyawa ba annabi sallallahu sallama daga cikin yabon da za ka yi masa imadul wara gimshiki ne na talikai gaba ɗaya wanda suke dogara da shi wal alhali lokacin da girgije kada shahha ruwa umai ga shuha nafsi yayyi ruwa bil haya da ruwan sama giya su mai agajin talikai ne wal barku sa'ad da walƙiya ƙabban na ya ruwa billam da walƙawa ta walƙiya a lokacin da ake cikin yanayi na hori bayan haka ya ci gaba da cewa falillahi Allah ɗaya san zikirun an batu minhu an annabi sallallahu sallama adhala wanda shike yayi daɗi fil kalbi a cikin zuciya kowa Allah ɗaya san ambato na yabon annabi sallallahu sallama wanda ya daɗi ga zuciya kowane mumini wa dinun kuma Allah ɗaya san addinin da shike ƙawimun daidaitaccen addini lami kasir shi dai addinin bai gajarta ba kuma wala gala bai wuce wuri ba ko kuma lam yuqassir annabi sallallahu alaihi wasallama bai takaita ba ga abin da aka aiko shi kuma wala gala bai wuce wuri bai ya ƙari sallallahu alaihi wasallam wa far'un kuma Allah ɗaya san rehe madaukakin rehe shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta'assala ya samu asali ala khairul usul bisa ga hiyayyen asulla ya nuna kamar icce ne annabi sallallahu alaihi wasallama rehe ne daga cikin mahaifansa annabawa ariku sajaya mai ban shawar ɗabi'u ne fil makarimi a cikin abubuwa masu girmame-girmame wal'ula da kuma ɗaukake-ɗaukake fanahi kamin aslin ya isa ka gane wannan tushe ba ƙarami ba ne shi ne tushensa mahaifansa wanahi kamin far'i ya isa ka gane darajar wannan rehe domin shi rehin ya tsere ma asali ne kamar yadda bayani zai zo ata akhiran karbar zaman kana كان min alƙaumi shi rehin can ya samu kai ne daga mutanen da la haƙƙun yudau alaihimu ba gaskiya wacce ake tozartarsuwa gare su ma'ana gaba ɗaya na kirki ne na ƙwarai na manyan mutane ne lahum sharafun suna da wata irin ɗaukaka asnahu mahi ɗaukakar wannan ɗaukaka an kana don ma'aiki ya samu kai ne min humu daga cikinsu ya hito shi ne daɗin ɗaukaka tasu fakam uturatin da yawa ɗabi'a mai kyau fiddahari a matuƙar zamani a annabi sallallahu alaihi sallama abka yawan zasheta ilaihimu gare su bayan haka adufun annabi sallallahu sallama mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ala su'ali ga mabarata hanin mai tsananin tausayi ne alaihimu ga mabarata safuhu mai yawan rangwame ne bila atbin ba zarginka jawadun mai yawan kyauta ne bila mun ibaruwa wata rana mai yawan rangwame ne wata rana ba zai zargi ba gaba ɗaya rangwame ne mun kyauta ne wata rana ba zai ruwa ba gaba ɗaya kyauta ne sallallahu alaihi wasallam kadwarsa ya yi wasici ya bar kalihu ta bil haƙƙi da gaskiya game da abubuwan da yake ci da su alaihi sallallahu alaihi ya ce inni taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul na bin muku al'amari guda biyu cewa alƙur'ani da kuma sunna sunnan manzonsa a wani kuma yake cewa inni tarikum fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati fanduru kaifa takhlufuni fiha ana da ban muku abu guda biyu har abada ba za ku ishi muddin ku kama su qur'ani ku rika shi ku gasgata shi ku yi aiki da shi da kuma jama'a ta na kud da kud su ne ahlul baiti Allah ka yarda da su can kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba illa al-mawaddata fil qurba wannan kenan kaga kenan dole a rika biyu a rika qur'ani a rika ahlul baiti ka a ce an rika ahlul baiti ba yadda da qur'ani ba a ce na da kure dubu bakwai wannan ba a ma yadda da ahlul baiti ba kenan domin ahlul baiti abinda a abinda a su gaba ɗaya girman su da martabar su qur'ani da hadisi to duk wanda bai ganin girman ƙur'ani bai ganin girman sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ba gaskiya bane ce yana son ahlul baiti Allah ka yarda da su baki ɗai ka ba mu albarkacin su baki ɗai da su da sahabbai baki ɗai to shine ya nuna cewa yayi yi wasu cifa bil haƙi da gaskiya sannan wa billahi kad wasa kuma ya sadar da mutane ga addinin Allah ya sadar da mutane ga addini wa billahi ga Allah subhanahu wa ta'ala ga addinin Allah. Bayan haka, Annabi sallallahu sallama wa naswa ya yi riko ga goshi, ya yi riko binasiyatin da goshi min kulli jabbarin ta duk wani mai taurin kai. Dama jabbarin ko jabber mai taurin kai haka, wastaftahu haba, wa haba kullu jabberin anid, wa haba kullu jabbarin anid canga warus nan ga harsu kamar lana an bin nasiya to annabi sallallahu alaihi wasallama ya riko bi nasiyatin da makwarkwada kai min kulli jabbarin ta duk wani mai taurin kai manaqibuhu darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallama la wasma ba aibi cikin su liman lasa ga wanda ya horin ciki da su ba zai ga aibi ba ko kuma liman lasa ga wanda ya nuhin ya aibanta su ajaibuhu mamakai annabi sallallahu alaihi wasallama darajoji yawan suka turbi ka ce turbaya ne duk da kuwa da ka taka ɗai wadda ta rufe kafa kaka an ka baka aiki irin ya ta kana yi ne to bale duk turɗa local government ɗinku bale duk garinku bale duk ƙasarku bale duk duniya gaba ɗai ka turbi kamar turɗa ce wa shuhubi kamar taurari ne ga yawa ga haske walhasa kuma kamar tsakwar kwani ne ga yawa amma wa zalika wannan abin da an ka ambata na yawa to an misalihi eh, wa zalika wannan laisa bid'i ba harau ba ne min amsalihi ga ire-irensa ma'ana da yawa annabawa sun gabace shi suna da daraja amma dai ba irin ta annabi sallallahu sallama kamar yadda ya gabata kamar da zai zo kul ma kuntu bid'an min ar-rusul kalimar bid'i dinnan ko kuma zalika wannan laisa bil bid'i ba faro bane min amsalihi ga irin annabi sallallahu alaihi ma'ana wannan ba abin mamaki bane ga irin annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa da yawa sun faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma baka san su ba tunan rayuwarka ta duniya ba, lahira bayan haka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam rasulun shi manzo ne wanda shike jami'ur rusul dukkanin manzanni duna makamihi suna ƙarƙashin matsayinsa basirun annabi sallallahu sallama mai gani ne yara yana ganin ma khalfahu abinda abba ne min amamihi daga gaba gare shi yake liku abinda abba ne hadisi ingantacci na sahih bukhari annabi sallallahu alaihi ce fa wallahi la yakhsha alayya ruku'ukum wala khushu'ukum wallahi ruku'in da kuke yi ko tsoron Allah da a cikin ku bai ɓoyuwa gare ni ina gani ne alimun masani ne bi ma fil gaibi ga abin da yake boyi halak ta lokacin da ya ɓoyu ulumul wara ilimin talikai gaba ɗai fila fugacin galafazi guda suke min kalamihi na magana te saboda an bashi jawami'ul kalimi magana guda ta annabi sallallahu alaihi sai a faɗaɗa ta ta yi faɗi kwarai. ai littattafai da ita a sunan kitabun niyyat shi abdullahi akan hadisi na malamal bin niyyat kitabun an-nasa'i kan addinu an-nasiha ga sunan dai da wala wala ajabun ba abin mamaki kamar minanul mannan akan hadisin nan da ya magana akan abubuwan nan na juz'un minan nubuwa din nan guda arba'in da shida din nan wala adabin ba abin mamaki ba ne an yi udalal fardu a kwatanta guda bil da taro ya zan kai kaɗai gayya shine alaihi sallallahu alaihi wasallam ta ya zo akhiran ga ƙarshe amma kadbar da ya tsere mayarin jaman kana ƙabla waɗanda kami ne fa akhadha Allahu saliba Allah ya kunyata gunki gaba ɗaya wa alau da mutanen gunki bihi saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa galla Allah ya ɗaure dai hannuwa biyu na zai guduratin ma'abuci yaudara rama da yanna hikat lahu kashe annabi sallallahu sallama shine Abu hali. wato cewa da ma'aiki ya yi doke-doke din nan tunda ya ki bari zan zan yi muku magani ne in so ku miƙa ni ko ku hana ni suka ce wallahi ba za mu miƙa ka abada ba la nusallimuka ilaihim abada bayan ya tafi ma'aiki na sallah ya tafi da babban dutse haka sai dai aka ga rawo da baya ba aka ce abu jahali kaka ya ce wala wani irin raƙumi na gani ban taɓa ganin irin wuya ne ban taɓa ganin irin katon kai ne ba ya ce wallahi da na ya kusa la'akala ni da ya canyi annabi sallallahu alaihi Salma ya ce wancan jibrilu ne da ya kusanto da ya kama shi da shi ne a ra'aita alladhi yanha abdan idza salla ra'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa الدي زوال نسوعا بالناصية ناصية كاذبة خادئة فليدع نادية فندع الزبانية كلا لا تدعيه السير واقترف أكرشن سورة العلق to shine cewa ghalla ya dai zai guduratin rama katlahu karshen ta hannun yallake dole dutsen ya kada dutsen gaba dole a wa'idu, amfani amfanin hadar daru wannan gida na duniya kad hori katlahu gaba ɗaya an kece al'adunsu ma'ana mu'ujiza ta ta bayyana ga kowane abubuwa na duniya annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana nuhin dai ga mu'ujizoji sai ce amfani amfani ma'ana sun amfani wasu domin sun gazgata su irin wanda ya kaɗo mai damo ɗin nan da kuma wanda ya ce ya ta yana kiran yace. fa huska annabi sallallahu alaihi wasallama lillam'i haske ya tabbata gare ta wal kaffu tahin annabi sallallahu alaihi wasallama linnabi buga ta tabbata ga wannan tahi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'ana mun daga arfa'a rayatin mahi daukakar tuta lil fakhari ta bugun gaba bihi da albarkacin bin da muke yi ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lahaga tutan nan ta su masu hankula sawwaba suka yi nuhi min kulli gayatin ga kowace maɗaukake daraja domin alkayisu mandana na nafsahu wa amila lima ba ko kuma laha ta ne sawwabal isasu masu haɗaka suka yi nuhi min kulli gatin ga kowace manuwa ta daraja masu haɗaka ma'ana masu hankali duk dai nafsul shai nafsul ma'ana sai ya sake cewa wa in uddidat in abin alisafa kaga kenan nusa biyu ta laha sawwabal akyasu da kuma laha sawwabal iyasu iyas waɗanda suka faɗaka shine al-iyas al'akayas masu hankula ka gado manuwa guda ne laha wabal iyasu min kulli gayatin ko kuma laha wabal akiyasu min kulli gayatin wani uddidat in abin ina ayu inayatin ayoyi na keɓanta don rusli ga manzanni adadina sai mu kidanya alfa ayatin mu'jiza dubu da huta annabi sallallahu alaihi wasallama dunal warabancin su talikai din mu kidanya mu'jiza dubu wa aktsaruha kai su ma an mahi yawa fin naqali ga ciratuwa da udad waɗanda ake ƙarfafawa sana shuddu adudaka bilkada idan yanke shine tawaturi ma'ana duk wata mu'ujiza ga wani ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam na da irin ta da ƙari sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai ci gaba da cewa nabiyin shi annabi ne muqaddamu wanda aka gabatar su ala kullil anami ga dukkanin talikai gaba ɗaya wa fihim cikin talikai akwai kiramun manya-manya irin annabawa amma fa wa huwa asma abul qasim ya hi daukaka wa akramu kuma ya hi su girma sallallahu alaihi wasallam huwa shamsu shi rana ne nuran hasga haske walbariyatu duk sauran talikai an ji taurari ne gaba ne hasken rana ko ya taurari ala ya ɗaukaka sama lailatul isra daren isra'i wannan su nuwa alhali mutane lokacin suna kwana sama'an sama'an sama bayan sama sun maza da hayya ƙaru ka ɗaukaka ala sab'i bisa ga bakwai hayya kai bakwai hayya kai wurin siratul muntaha hatta a akalami har wurin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala ala ya ɗaukaka ne Lera, domin ya gama hassalat hudiratun abinda ilmi na ma'arifa ta tabbatar suwa wanda a tatfu riwayatun shi ilimin can riwaya ta zo mai biha da wancan ilimi an jabra ila ga mala'ika jibril ma'ana jibril alaihi salamu ya kawo mai riwaya wannan ilimi to yanzu ya tahe gane shi ƙasa wa ma gayatun ba wata matuƙa ƙoƙoli min ilmi ta ilimi ba da ra'ayi aini bayan ganin ido ma'ana ba ilimin da ya kai ka ga ido ka gani ga ido shi ya kama ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi an sha gaya masa shi irin lauhu da kalma da dai sauransu da al'arshi da kursi da sama da abin da a cikin ta to yanzu gashi ciki ya gani diraya kenan ulu habibin to can da aka ce ala ya ɗaukaka sai ce ulu habibin irin ɗaukakan masoyi wanda inatun ke ɓanta ta Allah harrakathu ita ta motsar da shi don ni, liyuf sura don ya gama kada kana ya alama abin da ya san shi bisam'i da kunne to yanzu ya gan shi da ido walaisal khabaru kal iyani hadisi hasan ma'ana gani ya kori ji al'ayyamu kwanuka a sun haskaka bihi da anan sallallahu wasallama idh hiya ablamat don sun yi duhun ma'ana sun yi kirin amma yanzu saboda zuwa na anayi muhammadu sallallahu sallama kwanuka gaba ɗaya sun haskaka ma'ana don matsaloli sun jaye na inda aka fito wa azzat nufusun rayuka sun hannu ma'ana waɗanda sun ka hannu to fa aslamat yanzu kuma sun jawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kwanukan da suka yi duhu sun yi haske rayukan da suka kija yanzu sun jawo sha'awa azzat nufusun athu yanzu kuma sun yi masa da'a fa aslamat yanzu sun jawo alhali lokacin sun hannu daga jawuwa din fa kullun kowanne daga cikin rayuka halun sa samar ta ɗaukaka bi ismati saboda kariya ta annabi sallallahu alaihi wasallama bihi albarkacinsa dini yaggwai na addini wa duniya da yaggon duniya obrimat gaba dai an kyautatar da tumƙasu duka fahi da na annabi sallallahu alaihi an ba shi yuka da nama nasu maka fala khawfa ba wani tsoro min fasmin lihasmin wala sada'i ba wani tsoro wani zuɗuru da ake ciki min fasmin daga karewa lihasmin ga abokin jayayya ya kare wani abu na addini ko na duniya wala sada'i ko kuma mai cagewa ga addini ma'ana dai ba wani haufi da ake ciki yanzu a ce wani ya so ya kawo wata matsala ga addinin Allah wace sai an gano shi a kan ɓangaren addini ko ɓangaren mu'amala shi adfala khawfa min fasmin na khasmin wala sada'i alhamdulillah